baki mai yanka wuya. Daga ran da ya hau ya yi maganar an cire tallafi wanda an cire tallafi ba a shirya ba. Da janye tallafin man nan da shi uh, kasuwar uh, janye hannun tallafi na gwamnati a cikin kasuwar hada-hada ya sa farashin kaya ya tashi ya yi tashin goron zabo ya kai kashi 38 cikin 100 wanda bai ma san maganar dala ba a ƙasar nan kowa ka taba zai ce maka dala dala dala dubukan da aka yi da ita a baya kusan na yanzu ya fi tsanani rashin tsayuwar farashin waje ɗaya saboda shi ma an ba da dama a gwamnatance cewa dalar ta yi wa kanta farashi kuɗaɗen ma da ake biya ya fi man da muke sha da sai a fara duba a ga menene man da mutanen Najeriya suke sha nawa ne ake kashewa kuɗaɗen ma waye ake bawa mutane so suke ma dalar ta dawo ma yadda wannan gwamnati ta same ta kuma ana ga har abada an yi bai ba lalle bane ta dawo ma'ana ta dawo 700 750 Jama'a Assalamu alaikum. A yau Laraba gwamnatin shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu take cika shekara ɗaya cif a kan karagar mulkin ƙasar. bayan rantsar da ita a ranar 29 ga watan Mayun bara. To sai dai babban abin da ya fi jan hankalin 'yan ƙasar kama daga masu fashin baƙi, 'yan kasuwa da ma sauran al'umma. shine yanayin matsin tattalin arziki da ake fama da shi a cikin wannan shekara ɗaya ta gwamnatin wanda wasu masana suka ce ya samo asali ne tun daga ranar farko da aka rantsar da shugaba tinubu inda ya ba da sanarwar janye tallafin man fetur A yau za mu soma matashiya ne da masani tattalin arziki kuma malami a kwalejin fasaha da kere-kere ta jihar Kano Dr. Gazali Ado dangane da matakan da gwamnatin ta ɗauka da kuma abubuwan da suka haifar. Da janye tallafin man da shi uh, kasuwar uh, janye hannun tallafi na gwamnati a cikin kasuwar hada-hada sun janyo abubuwa misali a najeriya yanzu saboda waɗannan abubuwa da gwamnati ta yi guda biyu ya sa farashin kaya ya tashi ya yi tashin goron zabo ya kai kashi 38 cikin ɗari kuma masana ma suna harshashen zai iya karuwa saboda rashin eh, tsayuwa na yanayi na farashin dala da naira a kasuwannin hada-hada. Ka da bai kamata a ce ranar da aka rantsar da shugaba Tinubu sanar da magana janye tallafin nan ba. Da ya ya kamata a yi e abin da ya kamata gwamnati ta yi da sai ta fara dubawa tunda ana ta koke a kan. a kudaden ma da ake biya ya fi man da muke sha da sai a fara duba a ga menene man da mutanen Najeriya suke sha nawa ne ake kashewa kudaden ma waye ake bawa sannan sai a zo a ce eh, tunda a lokacin ana ta maganar kamfanin dangote ya bude zai fara yin mai to da sai a duba a gani a haɗa gwiwa da shi kamfanin dangoten a ga lita nawa zai iya samun mana idan ma shigowa da shi za a yi lita nawa ne idan aka duba sai gwamnati ta yanke ta ga iya kashi nawa za ta iya tallafin misali idan an gane lita nawa ne 'yan najeriya suke sha nawa ne kuma ya kamata a kashe akan tallafi to sai gwamnati ta ce ga iya abin da zan bayar kaga gwamnati ta riga ta san yawan mai ta san nawa za ta kashe ta san kuma nawa ne za ta bayar tallafi to amma yawanci masana ta arziki suna cewa wannan abin da aka yi ba a yi shiri ba ba a yi bi tsari madaidaici ba to shine ya dada ta'azzara matsalar za a iya cewa zancen canjin dala da rashin daidaitaccen farashi ko manufa na folisi na gwamnati da gaggawa wajen wajen ya tallafin nan kamar yadda yi bayani su ne kawai za a iya cewa sun asasa matsalar da ake gani ta hawa farashin kayayyaki da tsadar rayuwa? Eh misali kaga banda shi ita Najeriya ƙasa ce da take ta dogara ka cokan wajen shigo da kayayyaki to dama ƙasashen da suke suna fitar da kayayyaki idan dar da kuɗinsu ta faɗi ciniki suke yi yana da amfani ga tattalin arziki amma kasa kamar Najeriya wacce idan duk kayan da take take amfani da su shigo da su ake ko na amfani yau da kullum ko kuma wanda masana'antu suke amfani da shi to idan ka karya darajar kuɗi zaka ga yana mummunan tasiri akan tattalin arzikin ƙasa kuma ina so in sanar da masu saurari cewa tun waccan gwamnatin da ta gabata a Najeriya tana cikin matsanancin matsalar tattalin arziki musamman na karancin kuɗin da suke shigowa saboda kuɗin da suke shigowa Najeriya an karkatar da su wurin biyan bashi Najeriya ta rarranci kuɗaɗe a waccan suka a waccan gwamnatin da ta wuce akwai wani ma tsari ma da ake cewa an yi wanda kamar an jinginar da shi man fetur ɗin namu kuɗaɗen da suke shigowa ana biyan bashi da shi to kaga ita wannan gwamnatin ta tsinci kanta ne babu kuɗaɗe Kuɗaɗen da suke shigowa sun yi kaɗan sannan kuma muna buƙatar kuɗaɗen wajen shigo da kayayyaki da ake amfani da shi wannan abun shi yasa aka samu talauci ya karu aka samu farashin kayayyaki ya tashi kaga in ka lura manya-manyan attajiranmu ma na Najeriya yanzu darajar su daga na ɗaya yan sun dawo na biyu amma an ce ya sake koma. Amma dakta maganar kuma da ake cewa ku masanan nan na tattalin arziki ku kuke cewa rage ƙarfin ko darajar kuɗin ƙasa yana jawo hankali na FDI da ake cewa Direct Foreign Investment. Ba ka ganin gwamnati bata cimma wannan abin ba misali tun da eh, investors ko masu saka jari za su zo daga ƙetare kuma za su zo da ah, kuɗin dalar nan kalilan misali kuma eh, su saka jari a Najeriya da kuɗi mai yawa. Eh to ni abin da nake gani ai shi tattalin arziki ci gaban tattalin arziki da karuwar ah, sa ba wai ya danganta da akan wasu ƙananan abubuwa ne a'a ya kamata gwamnati idan tana so ta ja masu zuba jari da sauransu a dole ne maganar cin hanci da rashawa a maganinsa dole maganar tsaro din nan a maganinsa dole rashin wuta din da wasu abubuwa wasu shingaye dole a janye su ba wai a ce gwamnati ta, ta karya darajar daira ba shi kadai ne zai jawo wannan ba dole akwai ƙarin karin matakai da gwamnati za ta dauka domin a samu ci gaban tattalin Idan muka kalli manufofin nan da gwamnati na tattalin arziki da gwamnatin Tinubu ta zo da su, ta yiwu su sun yi bayani tun da farko ga abin da suke so su cimma. A da ka fahimtar da nazari, a iya cewa ko da ba a zahirance ba gwamnati ta cimma wani abu na karfafa tattalin tun da wani lokaci kuna cewa akan yin wasu abu na paperwork ne kuma su ma ci gaba ne misali gaskiya maganar adalci za a yi wa. wannan gwamnatin kuɗin shiga ya ƙaru kuɗin da yake tawo gwamnati tunda kaga ai gwamnati yanzu ta dogara ne kacokan wajen tattara sa haraji da ragowa hanyoyin samun kuɗi na cikin gida to a yanzu alkalima suna nunawa a haraji da gwamnatin tarayya take samu ya ƙaru to ta mahangar samun kuɗin shiga na cikin gida wannan gwamnatin ta, ta sami nasara saboda yanzu kacokan abubuwan da ake samu a cikin gida sun karu amma idan ka duba ta wasu mahangan gaskiya akwai sauran na akaba tattalin arzikin Najeriya ya dan sami targado. Nan ka ce gwamnati ta yi nasara a kuɗaɗenta na cikin gida sun karu, amma a hannu guda kuma talaka na kokawa da akan tsadar rayuwa. shi tsadar rayuwa yawancinsa idan an dan samu matsala abu ne da yake a hankali za a samu daidaito matsalar ta ragu misali kaga idan ba tattalin arziki ya haɓaka ba a ya kasance muna yin wasu abubuwan a cikin gida kuɗaɗen waje suna shigo mana mun rage dogaro da dala to shine amma kowa ya sani ai din Najeriya gwamnatin tarayya da jihohi suna da kuɗi gwamnatocin jihohi yanzu abin da suke samu ya linka kaga ai yanzu ya rage su kuma gwamnatocin jihohi din su tallafawa a jama'a ta hanyar taimaka musu da tallafi ta hanyar eh, eh, karin albashi dama kuma ana neman karin albashin da kuma tabbatar da an yi abubuwan mora rayuwa ga talakawa musamman wanda suke a ƙauyuka da karkara a nan kudaden da gwamnati suke samu ya karu amma kuma wasu abubuwa wanda suka shafi darajar naira a farashin kayayyaki sun karu wannan kuwa ba wani abu bane yasa tattalin arzikinmu ya dogara ne kan shigo da kayayyaki masu saurare saboda karancin lokaci a nan za mu dasa aya sai a tare mu mako mai zuwa don jin wani rukuni na 'yan najeriya dangane da shekara ɗaya ta mulkin shugaba bola ahmed tinubu godiya ga wakilin sashen hausa mahmud ibrahim kwari sai dadi balawe da ya daidaita mana sautin shirin murtala faruk sanyin na ke muku sallama daga washington dc